an hana mu salari yanzu for what reason wasu ma'aikata kenan a jihar adamawa yayin da suke zanga-zangar lumana game da rashin biyan su albashi na kusan watanni shida waɗannan ma'aikata maza da mata su ne ma'aikata da tsohuwar gwamnatin apc ta sinita muhammadu bindo umaru jibrila ta ɗauka aiki a shekarar 2018 To ko me waɗannan ma'aikata ke bukata a yanzu ga ma da ta bakin wasu da suka shiga wannan zanga-zangar. Dalilin mu shine mu ma'aikata ne kuma fintiri ya hana mu yancin mu. ya ce ba zai biya mu ba bai gaya mana dalili ba ya ce a kan da cewa ana screening screening for how long mun jira mun gaji ya zo ya same mu ma'aikata ne wasu tun mutum 2018 wasu mu 2019 ya zo ya dakatar da mu yana kundemin din daukan aiki mu ba bisa ka'ida ba sannan kuma ya zo yana daukan aiki a yadda aka dauke mu aiki to ba mu gane wannan laujen ciki naɗi ba shi yasa muka fito mu nuna masa rashin amincewa mu da wannan mataki da ya dauka ka kore mu kuma ka dauki wasu kuma kana ba su appointment to mayor waiver da aka bamu kana biyan su albashi wannan shine kukanmu kuma muna kiransa ya zamanto mutumin da muka sani wanda yake cewa shi atm ne to ya zamto atm mai bada kuɗi ba atm mai rike katin mutane ba ba atm da zaka je kai ta delay naka ka bata baka kuɗi ba in shigowarta gwamnatin pdp ta bu Amadu umaru fintiri ta dakatar da waɗannan ma'aikata bisa dalilin cewa sai an gudanar da bincike wanda don haka ne ma aka kafa kwamitocin binciken wanda kuma kawo yanzu ba mako fayyace makomar waɗannan ma'aikata ba da yake tarbar fusatattun ma'aikatan a gidan gwamnati mataimakin gwamnan jihar adaman chief crozet ya buƙace su ne da su kwantar da hankulansu inda ko ya ce gwamnati ma za ta sake duba lamarinsu da idon rahama. will shape the way you conduct yourself. So therefore, your issues will be looked into immediately when our Excellency comes back. Thank you, sir. Definitely, your issue has been treated. It is only the response from the government. As soon as his executive governor comes back, the issue will be treated. From now to please and please go and conduct yourself peacefully because if there is no peace no response positively Thank you very much. Chief Kuroda kenan da ke ma zama mataimakin gwamnan jihar Adamawa kuma kawo yanzu kungiyar kwadago ta NLC a jihar bata ma ce komai ba tukuna dangane da wannan sato kasa katsin yayin da ko ma'aikatan da lamarin ya shafa ke cikin mawuyacin hali Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya